لأصحاب yamin. mun halicce su ne ga abota dama waɗanda za a yi dama da su domin nuna alamar samun rabotarsu da kuma jin daɗinsu.